Siffa na hudu tsara manufofi yana da muhimmanci jagora na gari ya zama yana da manufofi da yake so ya cimma a tsawon jagorancinsa kada shugaba ya shiga shugabanci ba tare da ya tsara komai ba tsarin shugabanci a najeriya baya wuce shekaru takwas wucewarsu ba ta da wuya matukar shugaba bai yi tsari mai kyau ba shekarun suna iya wucewa ba tare da ya cimma nasarar komai ba annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da halifofi shiryayyu suna tsara abin da daula za ta amfana da shi shekaru masu yawa